واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله إن كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ku muminai ku sani abinda kuka samu daga kafirai da ƙarfi a wajen jihadi a tafarkin Allah wato ganima to za a raba shi gida biyar kashi hudu daga cikin biyar za a raba wa mujahidai na biyar da ya rage kuma za a raba shi gida biyar rabo ɗaya na Allah da manzansa za a sarrafa shi a al’ummurin musulmai gaba ɗaya rabo na biyu ga makusanta annabi daga cikin banu hashim da banu muɗalle kashi na uku ga marayu na hudu ga talakawa da miskinai na biyar ga matafiya waɗanda guzurinsu ya yanki wannan shi ne hukunci idan kun yi imani da Allah da abin da muka saukar gabawa mu annabi Muhammad a ranar Badar. Ranar da Allah ya rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya, yayin da Allah ya ba su nasara akan maƙiyansu. Allah da ya taimake ku mai iko ne akan dukkan komai.